Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel tare da Yusuf Aliyu harande da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 22 ga watan Disamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Amurka ta fitar da sabbin dabarun yaƙi da annobar Omicron. Ana ci gaba da fuskantar barazanar mahaukaciyar guguwar typhoon a Philippines. Aikin jarida na ci gaba da fuskantar babban kalubale a Afghanistan. kanan labaran kenan aka saurara cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari wani yanki na jihar kebbi da suka shigo cimo in gaya maka nan suka wake kowa suka dinga halbe-halbe wallahi suka faffasa shaguna sannan ma suna da shaguna To sai dai masana harkokin tsaro a Najeriya na ganin haɗa kai ga 'yan ƙasar ne kaɗai zai samar da zaman lafiya. abubuwa ba daidai suke tafiya ba akwai mutane da suke kashe kudadensu a kan kirkiro fitinu kuma alama suna samun galaba daga abubuwa irin makamai da suke da hanyoyinsu zuwa afirka Haka kuma muna ɗauke da rahoto kan ziyarar gaisuwar mutuwa da gwamnan jihar Kano ya kai wa abokin Hamayya siyasarsa. Sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyinna ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asuba tare da fatar an wayi gari lafiya. shugaban Amurka Joe Biden ya fitar da wani sabon shiri na haɗin gwiwa a jiya talata don yakar cutar sankara ta coronavirus Omicron. Tura ma'aikatan kiwon lafiya na tarayya zuwa asibitoci na gajeren lokaci da samar da rigakafi kayan aiki ga likitoci a duk faɗin ƙasar tare da ba da kyautar abun gwaji na cutar kusan miliyan biyar ga Amurkawa. Biden ya ba da cikakken bayani game da shirin nasa a cikin wani jawabi da ya yi daga fadar White House yayin da adadin sabbin kamuwa da cutar coronavirus a Amurka ke ƙara hawa sosai tare da samun adadin mutane da suka kai dubu ɗari da arba'in da uku a ranar Litinin tare da wasu mace-mace fiye da dubu ɗaya da ɗari uku kusan kashi uku cikin hudu na sabbin kamuwa suna da alaƙa da bambance-bambance na Omicron mai saurin yaduwa. Amma Biden ya ce mutane da suka yi cikakkiyar rigakafi musamman waɗanda suka sami ƙarin allurar rigakafin karo na uku za su iya yin bukukuwan Kirsimeti da na sabuwar shekara mai zuwa cikin aminci tare da dangi da abokanai. Yanayi na ƙara taɓarɓarewa a tsakiyar ƙasar Philippines kusan mako guda bayan da wata mahaukaciyar guguwa mai ƙarfin gaske da ta afkawa ƙasar. Gwamna Arthur Yab na lardin Bohol na tsibirin ya faɗa a jiya talata yayin wata hira da gidan rediyon ƙasar cewa lardin da ke fama da bala'i na fama da ƙarancin kuɗaɗen gaggawa. na siyan kayan abinci da ruwan sha ga dubban ɗaruruwan iyalai. Gwamnati ya yi kira na sirri ga shugaban ƙasar Rodrigo Duterte yana mai cewa idan har ba zai iya aika musu da kudaden abinci ba, to ya kamata ya tura da sojoji da 'yan sanda saboda a ƙarshe za a iya yin waso so na dukiyoyin al'umma. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a nan birnin Washington gundumar Columbia. Wani sabon bincike ya nuna cewar akalla kashi arba'in cikin ɗari na kafafen yaɗa labarai a Afghanistan sun ɓace kuma sama da kashi tamanin cikin ɗari na mata 'yan jarida sun rasa ayyukansu tun bayan da ƙungiyar Taliban mai kishin Islama ta kwace iko a ƙasar a tsakiyar watan Agusta. Ƙungiyar 'yan jaridu ba tare da iyaka ba ta gudanar da bincike tare da abokiyar aikin ta ta cikin gida da ƙungiyar 'yan jarida mai zaman kanta a Afghanistan tare da fitar da sakamakon ajiya talata game da yadda ake samun koma baya a kafafen watsa labarai na ƙasar Afghanistan. To kafin Yusuf ya sake dawa da labarai zamu leka Najeriya inda 'yan bindiga ke ci gaba da tayar da hankalin jama'a ta hanyar har-haren ta'addanci musamman arewa maso yammacin kasar. 'Yan bindiga ɗauke da makamai ne suka afka wasu al'ummomi a jihar Kebbi inda suka tarwatsa jama'ar kauyukan yankin Ngaski. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya haɗo mana da wannan rahoton. har haren ta'addanci na ci gaba da ɗaiɗaita yankunan arewacin Najeriya musamman a yammacin ƙasar duk da nasarar da ake hangen an soma samu a fafatawa da maharan a gabacin sokoto wannan karon maharan sun dira ne a wasu ƙauyuka na jihar kebbi inda suka ci karensu babu babbaka a yankin engaski na zanta da wani ganau wanda baya so a ambaci sunansa inda ya bayyana cewa bayan minti talatin haka duk sun mamaye dajin garinmu to bayan sun zo nan suka zo suka tare hanya sun kai minti talatin sama hanya saman titi ne nan suka tare mutane akwai wanda suka hanci dubu ɗari uku akwai wanda suka shi dubu hamsin ni ina laɓe cikin gida ina jin suna bugun shi wani na faɗin a kashe shi wani na faɗin tun da an samu kuɗi gare shi kada a kashe shi daga nan sai suka buga mai ɓotar bindiga ya faɗi ya mena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce sai guda ce cikin su mu kaka gwada ma inna lillahi wa inna ilaihi suka zo nan suka yi ta halbe halbe suka yi halbe halbe suka wace kowa ba kowa kowa ya wace suka hoshe shaguna suka ɗibi wayoyi ya ƙara hoshe shaguna suka ɗibi kayan sanyi har wayo na zanta da wani wanda tsallake fadawa tarkon maharan wanda shi ma baya so a ambaci sunansa. Da suka shigo timo in gaya maka nan suka wace kowa suka dinga halbe-halbe wallahi suka faffasa shaguna sannan mashina da shaguna wallahi shagunan da yake gaji ni ina da yara a nan sun yi ashirin a kimo suna da shaguna gaba ɗaya to an babballe su ko fiye wuta wallahi abinci mana haka wuya yake yi a kimo sai dai su cika kayan sanyi abin da suka ga dama duk abin da suka zo cikin firgin kwashewa suke yi gaba ɗaya sannan gaskiya in suka ishe yara yan mata gaban ka za su lalata da su yanzu haka ni wallahi da nake maka maganin nan ina jin bindigar su da nake na daga na su. sai ne yamma sai na samu wani rami na zinari sai na shige ciki shine ga ka same ni a waya amma cikin wayoyi duk an kwakwace bayan wannan ta'asar da suka tafka haka ma sai da suka kwashi shanun jama'a waɗanda har yanzu ba a san adadin su ba ina nan idan aka ce min ga mutanen nan za su shigo an ji kayan halbe halbe wajen kolo sai zan je wurin can Allah ya sa in ka can sun riga ni wa can ko da nake nake yaro guda wurin bai suwa kawai kai ki ma alaji an ki shanu kamar shanu nawa an ka asa ga hannunka yan nan za su kai na ji sittin ha na tuntuɓi rundunar yan sandan Najeriya akan wannan batun kakakinta a jihar Kebbi ya ce zai bincika amma dai kawo hada wannan rahoton ban ji ba daga wurinsa yanzu dai babbar fargabar jama'a ba ta wuce rashin tabbas ba da yake ko a watan nan baya da mahara suka fara shiga yankin nasu sun ci gaba da shiga har lokacin da suka sace ɗaliban makarantar sakandaren birnin yawuri waɗanda har yanzu wasu daga cikinsu na can hannun maharan akan haka ne ɗan majalisar tarayya mai wakiltar yawuri shanga da yan gaski dr yusuf tanko sununu yake cewa da haka muna kira ga gwamnatin tarayya kamar yadda na taɓa fitar da wani kuduri a majalisa akwai buƙatar a samar da jami'an tsaro na dangin jama'a wannan wajen saboda duk lokacin da aka samu wannan farmakin sai sun yi kokari sun shigo sun kawo haka kuma labarin da nake samu gwamnatin jiha tana ya ta da ganin cewa an kai jami'an tsaro lamarin rashin tsaro dai arewacin najeriya na ci gaba da fuskantar kalubale ko an fara tarba wani wuri sai wani wurin ya rincaɓe abinda ke nuna cewa watakila sai an yi da gaske kayan a magance matsalolin baki ɗayansu muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya To Allah ya kyauta a gaida Muhammad Nasir har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC inda yanzu agogon muke cewa karfe goma sha biyu da minti tara na dare yanzu dai ga Yusuf dauke da karin wasu labaran. Kasashen Poland da Lithuania sun goyi bayan Ukraine wajen yin kira ga kasashen yammacin duniya da su gaggauta kakabawa rasha takunkumi saboda yawan sojoji da ta girki a kan iyakar Ukraine yayin da ake fargabar mamayewar Rasha, shugaban kasar Poland Andres Duda, shugaban Lithuania Gitanas Nausida da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky a ranar Litinin sun yi kira ga kasashen duniya da su kara azama kan tarayyar Rasha saboda ci gaba da cin zarafi a kan Ukraine. a cikin wata sanarwa da shugabannin suka fitar bayan ganawarsu a tsaunin kafatenia na Ukraine sun sake yin kira ga Kremlin da ta ɗaiɗaita lamarin ta hanyar janye sojoji daga kan iyakokin Ukraine duk da cewa shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya gargaɗi shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a farkon wannan watan cewa Rasha za ta biya wani mummunan farashi idan har ta mamaye ƙasar Ukraine da tura ɗaruruwan tankunan yaƙi manyan bindigogi masu sarrafa kansu da kuma dubin dubatan makamai kuma ba ɗauke dubban sojoji a yankin ba in ji majiyoyin tsaron ƙasashen yammaci. Ɗaruruwan 'yan asalin ƙasar Guatemala ne suka ɗage shingaye da suka saka a wata babbar hanya a ƙasar a jiya talata bayan da aka cimma matsaya kan tattaunawa don warware rikicin ƙasa da aka kwashe tsawon shekaru ana zub da jini. A ranar Litinin 'yan ƙungiyar Mayan Kece sun tare hanyar Inter-Americana da akwatunan mutane goma sha ɗaya daga cikin goma sha uku da aka kashe a wani kisan gilla a ƙarshen wannan makon inda aka kashe yara hudu masu shekaru biyar zuwa goma sha shida bisa zargin su da ɗaukar addina. An ɗage shingayen ne bayan wata yarjejeniya tsakanin mazauna garin da suka je birnin Guatemala don ganawa da jami'an gwamnati da kuma ƙoƙarin fara tattaunawa kan wata iyaka da doka tsakanin al'ummomin biyu masu gaba da juna. Za a fara tattaunawa a farkon rabin watan Janairu inda za a tattauna batutuwa kan iyaka in ji Matteo Zuper, shugaban al'umma daga gundumar Santa Catarina da ke rikici da makwabciyarta na Huwala. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. har yanzu dai muna najeriya kuma kan batun tsaro inda a yayin kaddamar da wani taron neman hanyoyin wanzar da zaman lafiya a najeriya da kungiyar neman zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa wato aufa ta yi a birnin tarayya abuja wasu masu faɗa a sun bayyana cewa ya kamata ne duk wani mai kishin ƙasa ya ba da gudunmawa wajen samar da tsaro a najeriya wakilin halima abdur'ub ta haɗo mana da wannan rahoton daga abuja Batun neman mafita da dabarun magance matsalolin tsaro baki daya a arewacin Najeriya abu ne da ke ci gaba da jawo muhawara tsakanin masu fada aji, masana tsaro, matasa da sauran al'umma musamman a baya-bayan nan da 'yan bindiga ke kashe-kashen mutane da basu ji basu gani ba lamarin da ake ganin yana neman ya gagari gwamnati duk da kokarin da take cewa tana yi don magance su. Manjo Hamza Al-Mustapha tsohon babban jami'in tsaro ne ga marigayi shugaban mulkin sojin Najeriya Janar Sani Abacha daga shekarar 1993 zuwa 98 kuma masanin tsaro ne da ya fice a aikin tattara bayanan sirri. Wato lokaci ya yi da dukkan wani mai kishi na Najeriya da Afirka da kowa ya miƙe a kafar ya rika ba da nashi gudunmuwa. Abubuwa ba daidai suke tafiya ba. Akwai mutane da suke kashe kuɗaɗensu a kan ƙirƙiro fitinu kuma alama suna samun galaba. Daga abubuwa irin makamai da suke da hanyoyinsu yanzu a Afirka da ƙwaya kala-kala da kuma irin waɗanda ake kaiwa suna amfani da shi ya nuna kenan cewa daga karfin da suke nuna ya fara fin karfin dokokin kasashen afirka da muke gani musamman a najeriya a yanayin da najeriya ke ciki dai duk sassan kasar kama daga arewa yamma gabas da tsakiya na fama da taɓarɓarewar tsaro ne kuma shugabanci na gari da zai kula da duk bangarorin kasar da daidaito a rabon albarkatun ƙasa na daga cikin mafita da za su taimaka wajen kawo ƙarshen matsalolin in ji john shishi ɗaya daga cikin masu Every corner of this country we have a security challenge in the north, in the north central, in the east, and in the west. And I looked at several issues. I highlighted the need for governance as a panacea for peace in every society. a daidai lokacin da ake zargin cewa matasa ake amfani da su wajen aikata miyagun laifuka a Najeriya. Comrade Abubakar Melato da ke zaman babban jagora a kungiyar matasa masu rajin wanzar da zaman lafiya da yin sulhu a cikin al'umma ya bayyana cewa. Lallai akwai bukatar mu gyara ainihin zamantakewa mu wanda a wannan matakan mun ɗauki matakai na ganin 'yan siyasa ɗin sun daina amfani da matasa domin yin abin da shafi bangar siyasa da wani al'amari wanda bai kamata ba musamman ba su kwaya wanda muka yi yaƙi da wannan kuma muka gaya wa matasan nan cewa idan 'yan siyasa nan suka kira su su ba su ababen maye su gaya musu su ba su 'ya'yansu su je da su ko kuma idan suka tura su su yi wani ta'addanci su sa 'ya'yansu su su shiga gaba domin su su bi su. Shi ma dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar kankiya Ingawa da Kusada a tarayyar Najeriya Abubakar Yahaya Kusada ya tofa albarkacin bakinsa kan lamarin na tsaro. Wata harka ta tsaro wata harka ce mai sarkakiya kwarai da gaske. Shi ya sanya muke ganin cewa duk wani guri da za a taru a yi magana kan yadda za a samar da zaman lafiya kuma inganta harkar tsaro to muna da haƙƙi mu halarci wannan nan gurin ko mu bada a matsayin ta na uwa sarauniya Amina Tamitofai Ajayi ta ce matasan Najeriya na bukatar kulawa ta musamman tare da nuna musu kauna sakamakon yadda wasu daga cikin su basu tashi da sanin waɗannan muhimman abubuwa ba a gidajensu. Young adults, they are beat. They need love Masana tsaro da sauran masu ruwa da tsaki dai na ci gaba da yin kira ga gwamnati da da ta fitar da sabbin dabarun kawo ƙarshen matsalolin da ake fuskanta a ƙasar da kuma tabbatar da damawa da duk 'yan Najeriya da daidaito don cimma nasara a yaƙi da ake yi da miyagun iri da ke ta'addancin kashe-kashen al'umma ba laifin tsaye balle na zaune a ƙasar Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Halima Abdur'auf. To daga Abuja sai jihar Kano, inda lamarin siyasar jam'iyya mai mulki ke ci gaba da samun tarnaƙi. sai dai wani sabon abu da aka gani kuma ya ɗauki hankali shine wato ziyarar jajantawar mutuwa da gwamna abdullahi umar ganduje ya kai wa tsohon gwamnan jihar sanata rabi musa kwankwaso har gidansa shin hakan yana nufin an sasanta kenan wakilin mu a kano barka bashir ta jiyo mana ra'ayin kanawa kan wannan batun kimanin tsawon lokaci kenan tun bayan da dabi ya shiga tsakanin tsohon gwamnan kano rabi'u musa kwankwaso da gwamna mai ci abdullahi umar ganduje sakamakon sabani da aka samu na siyasa wannan dabi da ya dauki tsawon lokaci ana ta cece kuce tsakanin mabiyan kwankwaso da na ganduje sai a ranar talata nan ne gwamna ganduje ya kai wa tsohon gwamna kwankwaso ta'aziyya na rasuwar dan uwansa da ya yi har ya ziyarci kabarin mahaifin tsohon gwamnan wannan lamari da ya janyo cece kuce tsakanin al'umma na kila hakan zai zamo sanadiyar shiryawar manyan jigogin 'yan siyasan biyu ga kuma abin da wasu al'umma ke cewa dangane da ta'aziyar da ganduje ya kai wa kwankwaso amma gaskiyar magana bana tunanin cewar za su iya haduwa a inuwa daya sai dai kuma da yake ita siyasa wani abu ne wani game ne da yake a bebai ba kowa ne yake fahimtar shi ba yanzu bukata kawai kasuwar bukata za ta iya hada sa inuwa daya amma ba na tunanin wannan gwanin da wancan madugun za su hadu a wata inuwa in dai ba ta biyan bukata ba. Sai riga sun kulla kayan su mutanen kansa a haɗe yake mu talakawa mu ake rarrabawa kai amma idan mu masu hankali ne kuma mun lura to sai mu gyara sai mu duba a cikin su waye kamata mu zaɓa. Ya je ne don ya nemi sulhu ko yana ganin hakan zai dan yi mashi tasiri gaba saboda yana da bukata a gabar take karo shi ta zaben 2023. Mun zanta da shugaban karamar hukumar birni wanda yake dan jam'iyyar APC Alhaji Fa'izu Alfindiki wanda yake babu maki na dindindin a fannin siyasa. Kamar yadda mai girma wani faɗa babu wani maki na dindindin a siyasa. Duk abin da ke gani magana ce ta bukata ka zo da bukata na zo da bukatar tawa a shine ake samun na kilas na interest amma mm, lokaci ya yi ba za ka taba cin alwashi a siyasa ka ce ba zan taba shiryawa da wannan ba ba a cin alwashi haka a siyasa in aka yi juyin waina waje na ce ga kun zo kun zauna a waje daya. A bangaren PDP kuwa mun zanta da mai kula da cibiyar labarai na kwankwasiya Sunusu Batura da wakin tufa wanda ya ce ba sa fatan hakan ya zama sila na shirin nasu a fannin siyasa. Wannan ziyara za mu iya cewa kawai dai ya fita hakkin musulunci domin ya kawo ta amma abin dubawa shine lokacin da mahaifin mai girma jagora sanata Rabi Musa kwankwasa ya rasu me yasa bai zo masa irin wannan ziyara ba yanzu ko da yake ruwa ya ci shi kinga ya zo domin neman maslaha to idan haka ne an ce a sulhu kair amma dai mu ba ma fatan daidaitawa musamman akan abin da shafi harkokin siyasa amma mazan su musulmai su yi ma'amala su ziyarci juna su duk abin da za su yi amma a siyasance dai ba ma fatan kara haɗewarsu kuma wannan ya nuna cewa kawai yana yin wani abin ne ba dan Allah ba. Kamar yadda masu fashin baki kan ce a siyasa babu aboki ko makiyi na dindindin lokaci ne kadai zai tabbatar da hakan. Barka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya. To a gaida barka bashir har yanzu da tare da sashen hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma sai. Baki mai yanka wuya. Hausawa kan ce waiwaye adon tafiya. A yayin da shekara ta 2021 take ban kwana. Shirinmu na yau bita ne akan wasu muhimman abubuwa da muka kawo muku a cikin shekarar. jama'a assalamu alaikum shirin baki mai yanka wuya na farko a shekarar nan ta 2021 da ke bankwana. ya kawo muku yadda 'yan najeriya suka bayyana cewa ba za su taɓa mantawa da shekarar da ta shuɗe ta 2020 ba saboda abubuwa da dama da suka faru a cikinta to amma kafin nan a jamhuriyar Nijar, an waye garin shekarar ne da sakamakon zagaye na farko na zaben shugaban ƙasar. wanda ya sami kyakkyawan yabo a duk faɗin duniya ga yadda shirin ya kasance ɗan takarar jam'iyyar pnds tarayya mai mulki bazu muhammad shi ne ke kan gaba da kashi 39 cikin 100 na sakamakon zaben da aka gudanar a ranar 27 ga watan disamba da ya gabata tsohon shugaban kasa muhammad usman ya sami kashi 17 tsohon firayiminista sani umaru ya zo na uku da kashi tara yayin da ɗaya tsohon firayiminista albade abuba ya zo na hudu da kashi bakwai cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada a yayin da ake shirin fafatawa a zagaye na biyu tsakanin bazum muhammad da tsohon shugaban ƙasa muhammad usman tuni da wasu jam'iyyun adawa suka bayyana shirinsu na marawa dan takarar jam'iyyar pnds mai mulki wato bazum muhammad a zagaye na biyu na zaben salisu muhammadu habi shine shugaban jam'iyyar adn fasaha ya kuma bayyana matsayar tasu a yayin gangamin jam'iyyun kawancin marawa ba bazum muna ma allah maɗaukin sarki godiya da ya kama wannan dandali yau saboda mu wallafa wani jawabi ga zuwa ga magoyan bayan jam'iyyun nan namu guda kusan hamsin da sun ka goyon baya ga shugaba namu bazum mohammed saboda a tabbatar ma shi shi samu rikon ƙasar ga gaba ta nishiyar To sai dai Ibrahim Mamman na jam'iyyar NPN kishin ƙasa kuma mamba a ƙawancen jam'iyyun hamayya na CAP 2021 ya ce bar ma batun nuna goyon baya suna nan ma suna nazarin hanyoyin kalubalantar sakamakon zaben na farko inda ya ce a yanzu ma za su kara tamke damara. za mu gani tare da ma'aikatanmu wayanda ke iya bi sau da kafa eh, ya ne sahihancin wannan sakamako kuma wane korafi za mu iya yi eh, zuwa ga wajen kotu. Eh, wanda abin da ke nufin har yanzu da sauran fafatawa tsakanin iya mai mulki dan takarar jam'iyya mai mulki da kuma ɗaya daga cikin ɗan takara na bangaren adawa cap government ɗaya wannan ai albishiri ne mu zama mutane mu abu ne wanda deja mun san da shi amma yau zahiri al'ummar niger ta gwada mutane da al'umma ce mai mutunci duk abubuwan da aka yi saboda wannan wuce da aka so a yi da karhi a ta yi zagaye na farko a kada duka jama'a 'yan Nijar al'ummar za mu ta ta yi tsaye ta kiya ta ce sai da aka yi sai an ji zagaye na biyu wannan abu alfahari ne gare mu muna gode ma eh, al'umma Nijar muna so yadda suka yi tsaye suka tare muna so su yi da aiki kowa ya haɗa ƙarfin shi wanga mu ba abu da muka gani ya tsaya daga nan wanga iko yadda aka ɗauko shi ake so a ci gaba da shi a murƙushe wanga iko wanda ke son ya tabbatar da zalunci da ikon nawa sai nawa ni sai diyana saboda in kun dibe su duk wanda kuka gani jagora akwai dan shi akwai ma'ayin shi ko kanin shi wanda suka shirya wanda za su gadon gadon kasar da ina batun maganar hadaka da wasu jam'iyyu zuwa zagaye ne biyu a wannan ai za ka saurara aka ce tunda da yanzu ne muke yanzu da aka huddo Eh, aka hudu sakamakon eh, wannan za akwai kasan cap 2021 kuma akwai epp eh, e wa'annan in ka dibi abinda suka samu kudin da suka samu ya limka abinda shi dan takarar shugabantar kasa na jamhuriya mai mulki ya samu kenan muna iya cewa in an dibi wannan abun lalle kamar masu haɗu. duk duniya da ya ta jinjina wa kasar ta jamhuriyar nijar akan yadda ta gudanar da zaben na bana ga kuma ta bakin mataimakin shugaban hukumar zaben kasar ta seni dr aladuwa amada jim kaɗan bayan fitar da sakamakon zagayen farko na zaben. Wannan zaɓe shekara uku kenan muke tsara shi. Cikin wannan shekara uku babu tirsasawa da bamu gani ba. Sai mu ce ma hukumar zaɓe ta ƙasa ta yi yankon jini tunda mutane da yawa kan 'yan siyasa kan eh, 'yan kasa eh, zamana gari mutane da yawa sun yi imani ke wannan zaben na ɗaya ba mu iya tsara shi ba kuma na biyu ko mun tsara shi ba mu san shi ba ce ba mai da ikon Allah kuma ya ba mu kuzari kamar inda muka ce muka tsara wannan zaɓe don ku saboda wannan sai mu ce alhamdulillah sai mu ce mun gode ma 'yan ƙasar Nijar ɗari bisa ɗari don mun kire su su huto su zaɓi wanda suke so kuma da ikon allah sun huto sun zaɓi wanda suke so tunda alƙalin masu gwada cikin kashi ɗari kashi eh, da tara suka huto suka yi zaɓe ina tamani inda na sani ba yau ba nake cikin harkokin tsara zaɓe ba a taɓa samun wannan kashi ba na tururo mutane wanda suka fito suka yi zaɓe. To a Najeriya kuma a yayin da shekara ta 2020 tuni da ta zama tarihi. 'Yan Najeriya da dama na bayyana cewa ba za su taɓa mantawa da ita ba, musamman saboda wasu ƙalubale na musamman da suka fuskanta a cikin shekarar. masani halayya da zamantakewar ɗan adam farfesa tukur muhammad baba ɗan iya mutum biyu ya tabbatar da tunanin na 'yan najeriya kan shekarar ta 2020 to na daidai ba ma kawai cewa ba mu taba ganin irin ta ba ni zan taimaki 'yan najeriya da cewa allah kada sake nuna mana irin ta akwai abubuwa da yawa da suka faru da suka kusan ba za mu ce najeriya ba sun yamutsa duniya duka shi wannan shi cutar corona virus da ta fito wato ta canza duniya gaba daya duk wasu abubuwa da muke yi na cuɗanya tsakanin eh, al'umma zuwa al'umma tsakanin kasashe zuwa kasashe da sauransu duk kaga ta juya mana hankali na biyu kuma babban matsala da shi wannan shekaran da ya shuɗe ya kawo mana shine mu dai a nan kasan zamantakewa na zaman lafiya da kwanciyar hankali da muka rasa matsala da muka samu na tsirarun boko haram ya ci gaba in ka wuce wannan kuma abubuwan da suka zo itila'in da ya zo mana na sace mutane da garkuwa da su da karban kuɗi kaga 'yan ta'adda sun zo cikin ƙauye sun kona ƙauyuka sun kashe wadda za su kace sun saci wadda za su sace da wadda aka, kora su bar wuri wannan abu ne da ba mu taba tsammanin zai zo ba abin kuma abin takaici ne wato abin nan ba wai yana faruwa ba ne kawai ya dami mutane ba alaman cewa zai gyaru su kuma shugabanni namu gasunan gasunan ne abin takaici shine da in kana tafiya ce allah ya kai ku lafiya ya dawo da ku lafiya ana tunanin hatsarin mota to yanzu ba shi bane ma kawai cewa zan tashi nan zuwa gusau zan tashi gusau zuwa zaria zuwa kaduna zuwa abuja shin za a sace ni a hanya in an sace mutum a hanyar nan ba wai kawai an sace mutum ba ne wato tashin hankalin da yake kawa dole ya tada mutane hankali to ko menene mafita da kuma fatan 'yan najeriya a cikin wannan sabuwar shekara ta 2021 fata muke yi abubuwan da suka dami mutanen nan a samu hajoyi da za a rage musu in haka bai faru ba fa muna wa junanmu muna wa al'umma muna wa gwamnati tsoron fushin jama'a in har aka tura aka dada tura eh, mutane tura ta kai bango akwai abin da zai faru da bai zai wa kowa daɗi ba gwamnati kamar yadda na nuna da baya ba za ta ɗauki wannan kullum haƙurin mutanen nan na nan ba gwamnati ta mai da hankali wajen babban ulmul ba'isan abin da ke damu mutane sha'anin tsaro na biyu a samo wa mutane abubuwan da ya kamata a samu asibiti ilimi ruwan sha da sauransu yaudarar jama'a da 'yan siyasa suke yi za a muku kaza za a muku kaza ya kamata a sake tunani a kai To masu mu sai a yi mana aikin gafara abinda lokaci ba mu kenan damar kawo muku sai a kasance da mu a wato a ziyarci mu na yanar gizo biyu a hausa.com domin sauraron baki mai yanka wuya gaba ɗayan shi. To yanzu a madadin duk wanda suka taimaka shirin ya zo gare ku Nisar sarfila hashin gumel da na gabatar nake cewa sai an jima da hantsi idan Allah ke mu. Salamu alaikum.